Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da yawa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan taɓo batutuwa da dama da suka shafi kare haƙƙin 'yan adam. Yaƙi da cin hanci da rashawa da ƙwace dukiyar marayu da sauran ƙalubale na cin zarafi daga miyagun iri na al'umma. A yau za mu duba batun fyaɗe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. filin ciki da gaskiya ya ga dacewar ya ɗauki ko da labari ɗaya ne na aikata fyaɗe da ya zama ruwan dare a Najeriya musamman a yankin Arewa. Ko a 'yan kwanakin bayan an samu gawo wata yarinya a Kaduna a cikin masallaci da aka gano an yi mata fyaɗe da a sanadiyar hakan ta rasa ranta. Muna nazarin wannan lamari sai muka samu labarin wani matashi mai suna ba mai yi yayuwa wata fasinja fyaɗe a tashar motar Maraba da ke jihar Nasarawa. Ita dai wannan tasha tana zaman magamar fasinjoji da kan yi tafiya zuwa dukkan jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu haka tashar na zama wajen wucin gadi gabannin kammala gina sabuwar tasha da gwamnatin jihar Nasarawa ke yi bayan rushe tsohuwar tashar da aka fi sani da Tifa Garage. Fyaɗen da ya faru sha biyun dare ya biyo bayan wani magidanci ne da ya kai matarsa tasha don tafiya garin Muba a jihar Adamawa. inda ba mai iya yi ta yin samarwa da matar masauki kan naira ɗari biyar daga bisani ya yi amfani da wuƙa ya tsorata matar inda ya aikata fyaɗen kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da wannan fili ya yi da ɗaya daga cikin shugabannin wannan tasha. Sunana dai Haruna Turaki, station manaja na Gombe Line. Muna ji mun ji labarin akwai a wata mata fasinja da ta gamu da wani za a ce tsautsayi daga wani ma'aikaci a nan tashar har mata kaɗe ya lamarin ya faru ne. To, shi ta yi wannan abu ya faru a wani yaro ana kiran shi Bamei ɗan Adamawa yana da da yana aiki da Adamawa son shayin wana karɓan sako na hand to hand. So wani sako da ya ɓata shekarun baya suka dakatar da shi. To da muka dawo wannan tasha sabuwa sai ya samu Ibrahim mai gidan wanka ya ce masa ya kamata ya sama masa shago ana ba wa mutane fasinja wurin kwana ana karban kuɗi in shabab of suna biyan dubu uku dubu biyu a hotel to sai ana karban 500 naira a hannunsu sai ibrahim ya ɗauki amana ya ba mu yaron to unfortunately wata ta za tafi mubi mijinta ya kawo ta ya ba wa ba mai yi kuɗin tiket ɗinta na mubi akan kuma babin ya nuna masa wurin kwanan mata ya biya shi kuɗin inda matan suke kwana ya biya kudin kwanan matarsa so mutumin ya mai handin oban matan da kayanta shi ya komo cikin gari so ta dare sai ga wanda suke ɗaki gefe da shi sai suka ji ana hayaniya a ɗakinsa a lokacin sun yi roshin sun je su da suka samu ga abin da yake faruwa sun fara dukan yaron yaron sai ya gudu da safe haruna turaki ba mu ba mu labarin menene menene ya faru menene suka je da suka je me suka samu yake faruwa eh sun samu lokacin har da matan tan akan ta ce musu bandi ya mata fadi ya zare mata wuka ya yi sadu da ita don dole so kasa sa abin da baka nan jiya ma aka yi eh to muna ji eh, daga nan wani mataki suka dauka akan shi ba mai yi din sai aka nemi ba mai ba a same shi ba don an fara dukansu ana dukansu ne gudu su yara kenan muka fito da safe muka ce ma yara dole su bazu a je a nemo ba mai yi so cikin hukuncin allah bai wuce awa biyu zuwa uku ba sai yara sun kama ba mai yi suna dukansu sun kawo mana shi sai muka yi roshin daukan ba mai yi muka tafi da shi police station na abacha road muka ma police obansa ga matan ga mijinta ga shi ba mai yi din idan muka hada su da hukuma sai muka a ciki ya aka yi aka samu shi mijin matar ya aka yi aka sanar da shi abin da ya faru Yau, wato ita matar ne a daren da aka zo aka same su sai ihu aka karbe ta da ganin ba me ita ne ta buga wa mijin natan waya ga abin da yake faruwa shi kuma mijin ya asubanci ya tafo tasha eh ina ji to daga nan da kuka je eh. wajen yan sanda wani hali wani mataki aka dauka daga nan so ni da ke ga manajan shi adamawa yana nan da muka yi samu muka kama shi ba mai muka jefa police sai muka bar manajan da shi mijin matan a police station haruna turaki faɗa mana a irin wannan abu da ya faru da mijin matan da matan wani hali ka gansu a ciki bayan faruwar wannan al'amarin? Gaskiya na gama ta abin tausayi tana ta kuka har wanda ya zama mata fasa tafiya ma zuwa gida muke. Shi ko mijin ya tafi shi ma dai da ka gan shi ko ka san abin ya dame shi. Irin waɗannan matsaloli sun fara sun yawa a yankin arewacin Najeriya. Me za ka ce waɗanne tun yanzu zan iya cewa mutane sun so da su yanke kaddara ce ba a hana mutane ɗaukar mataki kan shi ba mai yi ba me kake tsammani da zai faru gare shi daga mutane eh to gaskiya da mutane za su iya kashe shi a lokaci don lokacin masu da muka yi amfani da bijilanti wurin kwato shi hannun su matasan da suke ta shaɗe eh. sai muka ga idan muka bari a so kashe shi to kuma maganar zai iya juyawa isa muka yi gaggawa muka karɓe shi hannun su samarin tasha shaɗe mun zama mun danka shi hannun polisawa domin aikin su za mu riga da an musu report a duk lokacin da kake wannan aiki a wannan tashar shin wani abu mai kama da haka ya taɓa faruwa babu ban taɓa jin wani abu makamancin haka ba koda da budurwa koda da mai sai da abinci a tasha ban taɓa jin irin haka ya faru ba sai akan wannan to tun da wannan abun ya faru yanzu wani waɗanne matakai za ku ɗauka don kiyaye ko hana sake aukuwar haka a nan gaba Eh mun ɗauki mataki ɗakin da yake hannun yaron mun kwace kuma yanzu idan an samu fasinjan da suka zo cikin dare mukan haɗa su da vigilanti su kwana a motansu ba wai an ware musu wani wuri da za su kwana ba a cikin motan da suka zo a ciki za su kwana da ke yanzu inda muke akwai vigilanti suna patrol cikin dare ba wani abun da za a yi fargaba. shi wannan mutumin ba mamaki za a yi mamaki mutum ya ɗauko matarsa da daddare ya zo ya ajiye ta ta kwana a tasha duk da dai ba mu yi magana da shi ba wannan da za ka ba da shawari za ka bari nan gaba mutane suna kawo matansu su kwana don za su yi tafiya wani gari. Ya eh, to gaskiya mu ma kanmu mun ga kuskuren shi. In ma har da ya kama matan shi ta kwana na ya kamata da ya kwana kusa da matan shi din. Ko ma ba zai shiga ɗakin mata din ba a ce dai yana nan a wurin a tasha ɗin. Domin mukan gani akwai wanda sukan iya kawo matansu in sun ce da safe za su tafi su samu motar mubi din ko adamawa ba za su same ta ba sukan zo da daddare su sayi tiket su kwana da matansu tana mota su kwana a mota dai a takaita hakan nan zuwa safiya iban kwana da ita tafi. Wani shawari zaka ba wa fasinjoji masu amfani da tashoshi daidai lokacin da wannan barazanar ta aikata fyaɗe ke ƙara yawa a jihohinmu. Yanzu eh a gaskiya ne da zan iya ba fasinjan da suke kawo matansu su kwana a nan su tafi tunda a yanzu muna temporary site ne to dole idan mutum ya fito da matarsa ya haƙuri su kwana ya kwana kusa da matar shi kafin a gama gina mana kwanan tasha gashi nan ana gina wanda an gama akwai bangaren kwanan mata akwai bangaren kwanan maza to amma a yanzu muna temporary site din nan bai halarta ba kuma ko kuma in ce bai kamata mutum ya kawo matarsa ya tafi ya bar ta ba da sunan za ta yi tafiya in dai har za ta kwana tasha wani labari kuke samu daga wajen su 'yan sanda za a tafi kotu ne ko za a sulhunta shi ke magana da mu ba za a tafi ba ma ai har an tafi ma don ana ɗauke shi ma daga nan an kai shi lafiya kuma muna da labarin har human rights sun shigo cikin magana don a kwata wa ita wannan mata hakkin take kenan eh sosai ma kuwa mun gode kwarai da gaskiya Haruna Turaki sana gode ma Nasiru Manajan bangaren gwambalayin kenan Haruna Talaki wanda ya bayyana mana yadda aka yi wa wata mata fyaɗe a tashar motar Maraba da ke jihar Nasarawa. Da fatan wannan zai zama darasi ga matafiya da ma sauran al'umma domin samar da hanyar da za a daƙile faruwar fyaɗe da ya zama ruwan dare. Filin ciki da gaskiya zai ci gaba da nazarin wannan mummunar ɗabi'a da ke faruwa domin kawo muku wasu shirye-shirye da bayyana waɗanda suka aikata fyaɗe. ku kasance da mu a wani sabon shiri mako mai zuwa yanzu a madadin nasiru adamu kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya